Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya an kuma sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 31 ga watan Maris na shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa a yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da aikin fara haƙo mai na farko a jihar nasarawa gwamnan jihar abdullahi sule ya bayyana irin canjin rayuwa da aikin zai haifar ga jihar da ma kasar baki daya yanzu yawancin man nan da ake haƙowa ake samu suna najar delta ne to kar allah nuna mana da irin wannan ranar amma in yaƙi yanzu ya zo a wuri kamar najar delta a ga najeriya ba ta da wayan ne kenan da za ta yi Majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin kasuwanci ta Najeriya ta sanya Sokoto a jerin jihohi uku da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a Najeriya a daidai lokacin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta haska jihar a zaman mafi talauci a Najeriya. A fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da ɗage hukuncin dakatarwa da ta yi wa wasu manyan jami'anta. Za mu kawo muku labaran wasanni, kana da tsarabar mota watan Ramadan. To amma kafin duk waɗannan ga zara da labaran duniya ta tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. labarin ya bayyana ne da yammacin jiya alhamis inda mai shigar da kara na manhattan albin brax ya tuhumi tsohon shugaban amurka trump kudin toshiyar bakin da ake zargin trump ya baiwa tsohuwar jaruman fina-finan batsa stormy daniels wacce ta ce ta karbi kudin ne don ta rufe bakinta game da saduwa da ta yi da trump tsohon mai shigar da kara na tarayya nima rahmani ya ce duniya na ganin faruwar wani abin tarihi wannan shine karo na farko da aka tuhumi tsohon shugaban kasa da aikata wani laifi a wani sako da ya wallafa a yanar gizo trump ya kira matakin da zalunci a siyasa daga katsalandan a zaɓe. Tsohon ɗan wasan nakasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da hukumar yan afuwa a Afirka ta kudu ta ki amincewa da bukatarsa na sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Riva camp Da yake zantawa da manema labarai a yau Juma'a. Kakakin gidan gyara halinka na Afirka ta kudu sun bawo Numalo ya ce kwamitin yan afuwa sun samu ƙarin haske daga kotun kolon Afirka ta kudu cewa Pistorius bai cika ƙarancin lokacin da ake bukata ba don samun cancantar da za a sake shi. Nimalo ya ce Pistorius na iya sake neman a yi masa afuwa a watan Agusta na shekarar 2024. a afirka ta kudu fursunoni sun cancanta a yi musu afuwa da zarar sun cika akalla rabin hukuncin da aka yanke musu an samu pistorius da laifin kisan stenkamp a ranar 14 ga watan fabrairun shekarar 2013 inda ya harbe ta a kofar banɗaki a gidansa Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya dabaibaye ƙasar. Tare da cin zarafi da kuma kuncin rayuwa, wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masanan da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari ne zurfi kan halin da ake ciki a jamhuriyar da kuma wanda ya shafi 'yancin kare haƙƙin ɗan adam a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis sun nuna rashin jin daɗinsu kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa tare da kwambayan 'yancin siyasa da na jama'a da ƙaruwar cin zarafi da ke da alaƙa da rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashe-tashen hankula da amfani da makami ya tilastawa fiye da mutane miliyan shida a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ƙauracewa gidajensu lamarin da ya sa zama lamarin da ya zama mafi muni na yawan 'yan gudun hijira a lahiyar afirka volka tuk babban jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa yanayin yana, haifar harfar da taɓarɓarewa al'amura yayin da tashe-tashen hankulan kungiyoyi da ke dauke da makami ke kara ta'azzara musamman a lardunan ituri a arewacin kibu da ke gabashin kasar ya ce an kashe akalla mutane 1,338 da suka hada da yara 700 a lardunan gabas. An shirya yin jana'izar mutane shida da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin Nashville. A daidai lokacin da birnin da ke cikin alhini da juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin. 'Yan sanda sun ce an kashe mutane uku da ɗalibai uku 'yan shekaru tara. Yayin harin a ranar Litinin a makarantar The Covenant. sabbin bayanai masu sosa zuciya sun ci gaba da fitowa game da rayuwar mutane uku da ɗaliban uku 'yan shekaru tara da 'yan sanda suka ce an kashe su yayin harbi da bindiga A yau Juma'a jami'ai a India sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu yayin da murfin wata rijiya ya rufta a wani katafaren ginin ibada da ke jihar Madhya Pradesh. mutane goma sha shida ne suka jikkata kuma ba a gano mutum ko ɗaya ba shivraj singh chauhan babban ministan jihar madhya pradesh ya ce tsohuwar matattakalar da aka gina a cikin rijiyar ba za ta iya jurewa nauyin tarin jama'a da ke kai ba shi ya sa ta rubta. Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da rijiyar farko ta fara haƙo a jihar Nasarawa da ke arewacin ƙasar. Shugaba Buhari dai ya jaddada gudunmuwar da aikin zai bayar wajen haɓaka tattalin arziki ga al'ummar jihar da ƙasar baki ɗaya. akan haka wakilin mu umar faruk musa ya tattauna da gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule na farko dai su mutanen jihar nasarawa tukuna hanya ne da za a kawo na ɗaukan mutane aiki harkokin arziki zai bunƙasa saboda arziki zai zo wayannan manyan kamfanoni za su zo za su sa jarinsu motoci za su rinka shigowa suna kwasan kaya mutane za su samu aiki tattalin arziki zai tashi wani zai zo dan filin shi ne zai sayar ya gina gidaje ya samu masu haya da sauransu so maganar da ya tattalin arziki wannan babu shakka za a samu ci gaban wannan ko jiya da muka tafi wani abin mamaki kaga dai yanzu an fara aikin kenan amma ni da tanko almakura tsohon gwamnan mu muna cikin mota yana nuna min wa'yansu wanda suke aiki yanzu haka a rik din wa'yanda mu ne na obi da asakin kaga an fara mutanen mu kenan aikin to wannan ya faranta ma duk abin da nake so ni in gani kenan sannan mutanen mu za su samu experience na irin wannan aikin saboda nan gaban aka bude ta wani waje kaga za su iya tafiya su yi ayyuka a can to sun samu ilimin abin so an samu wannan na biyu kudade da za su ringa shigo mu jihar nasarawa kaga dole za su za su karu saboda ko da ta tun fasan derivation da ake bayarwa da doka ta ce a bayar to kaga za su karu don haka gwamnatin da za ta zama a kan gado za ta samu kuɗaɗe fiye da inda ake samu yau don haka za ta iya taimakawa mutane da ayyuka na wayannan abubuwa da suke kan gaba na maganan mai bayan wannan akwai security tukuna na ƙasan nan baki daya yanzu yawancin man nan da ake haƙowa ake samu suna najar delta ne to kar Allah nuna mana da irin wannan ranar amma in yaƙi yanzu ya zo a wani wuri kamar Niger Delta kaga Najeriya ba ta da wayan wurare kenan da za ta yi to saboda haka idan akwai mai a arewacin nigeria shi yasa nake cewa nigeria wannan riba ne ga nigeria baki daya ba ma maganan jihar nasarawa ba ko arewacin nigeria saboda yanzu wani abu ya faru ba a iya ɗauko mai daga daga niger delta to ya za a yi kenan a arewacin nigeria to amma kaga idan akwai a nan to ko me zai faru kaga za a iya ɗiban mai daga nan a kawo shi arewacin nigeria za a ɗiba daga nan kuma a koma da shi kudancin nigeria shin bayan wadatuwan man da za a samu a sassa daban da na najeriya shi wannan zai sauke farashin shi ya zama an yi rangwame kansa fiye da yadda ake gani yanzu kuma ka auna da cewar ana tunanin janye tallafin da gwamnati take badawa a bangaren mai na najeriya wanda ya zama babban lalura hanyar kama hasarar kudade na kasa wanda gwamnatoci daban-daban sun koka amma gwamnatin ta shugaba tana cewa za ta janye wannan tallafin kafin sabuwar gwamnati ta shigo inda muke shigowa da mai daga waje yanzu har gwamnati take ba da wani rangwame wannan ya kare ma kenan kaji yanzu ba za a sake yi ba kenan saboda yanzu dalilin da muke yin wannan dan ba mu da man ne a Najeriya shi yasa muke shigowa da shi daga waje to amma yanzu in muna da shi a nan kaga ba amfanin a shigo da shi daga waje to amma ba haka ba idan yanzu komi za a yi ne a Najeriya kayi mai dinnan a Gombe ko a Nasarawa an yi rufanin din shi a gombe ko a nasarawa an ɗauka kawai daga mota kaga duk nan kudaden asara da yawa da aka tara duk ba za su zama ba su kenan to don haka kaga kudin mai dai gwamnati suna da tausayi lokacin ba za ta duba farashin duniya ba sai ta tausaya wa mutane sai a sayar da shi a farashin da aka yi shi gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule kenan a tattaunawar su da wakilinmu umar faruk musa To a Najeriya majalisar kula da samar da kyakkyawan yanayin haɓaka kasuwanci ta fadar shugaban ƙasa ta ayyana jihohin Gombe da Sokoto da Jigawa a zaman jihohin da ke kan gaba wajen sauƙaƙa yanayin kasuwanci a ƙasar. Rahoton da majalisar ta fitar na shekarar nan ta 2023 ya nuna cewa jihar Gombe ita ce ke kan gaba da maki bakwai da ɗigo goma sha biyar sai jihar sokoto ta biyu da maki 6.88 yayin da jigawa take ta uku da maki 6.79 wakilinmu a sokoto muhammad nasir ya tattauna da kwamishinan kasuwanci masana'antu da saka jari na jihar abdullahi yusuf hausawa dangane da saka sokoto a cikin wannan rukunin duk da cewa hukumar ƙididdiga ta najeriya ta ayyana jihar sokoton a zama mafi talauci a najeriya kamar da muka sani na farko a ƙa'ida na kasuwanci baka kasuwanci dole akwai ƙananan masana'antu wanda yake kuma ita wannan ma'aikata tana kula da yi musu satifiket a baka dama izini na ka je kai kasuwanci haka <clears throat> mun sauƙaƙa wannan wanda yake kusan cikin awa 24 kana iya samun certificate ɗinka ta kamfani haka kuma mai girma gwamna ya hito da ba da wurare na masana'antu ne do 'yan jiha waɗanda suke son su yi kamfani kuma ana ba su hili kyauta kuma ana ba su tallafi na kuɗi wannan ya sauƙaƙa wannan haka ƙananan 'yan kasuwa ana tallafa musu da kuɗaɗe ana tallafa musu da ana tallafa musu da kuɗaɗe na jari wanda yake wannan ya sauƙaƙa kwarai da gaske kuma har ya jawo hankalin wasu 'yan kasuwa manyan 'yan kasuwa suka shigo a cikin wannan jiha suna kulla harkoki na kasuwanci so wannan kusan sai dai mu kara yi ma Allah ya kamar da nice kuma alhamdulillahi akwai wurare da dama waɗanda yake kusan yanzu jihar Sokoto tana cikin wuraren da adda sauki na kasuwanci despite duk insecurity din da muke da shi amma dai alhamdulillahi kana gani mutane daga Niger daga Ghana daga Cote d'Ivoire da wasu rere da dama har irin dubai eh, irin yan china da saurakinsu suna sha wasu zuwa jihar sokoto su yi harka na kasuwanci akwai wasu dokoki waɗanda da suna tsaurarawa ga harka kasuwanci wanda yake kuma alhamdulillahi yanzu kusan waɗannan ka'idodin an sassauta ma al'umma su kuma mun raba bilan naira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana domin kuma bashi ne wanda yake bai da ruwa an samu lasin na hada na hako ma'adanai da saurakin su kusan muna da lasin he da talatin wanda aka riga aka samu a jihar sokoto wani abin mamaki shine akwai hukumar ƙididdiga ta yi tafiyar da rahoto cewa sokoto ita ce jiha mafi talauci sannan kuma ga wani kwamiti ya ce sokoto tana cikin ta biyu jihohin da aka samu da kyakkyawan yanayi na kasuwanci ya za a kwatanta waɗannan maganganun guda biyu so wannan abin da zan ɗauka na farko dai jihar sokoto ba ma cikin talauci alhamdulillah kusan jihar sokoto jiha ce ta noma kuma wannan gwamnati tana taimakawa ta bangaren noma kwarai da gaske kuma akwai masana'antun ne game da ni an samu ci gaba na harkar kasuwanci kwarai da gaske amma idan mutum da odawi kai duba da kila irin almajiran da ake gani suna barakanta a cikin yawo a cikin gari ana iya cewa eh akwai talauci waɗanda yake kuma abin da shi mai harsashe kamata ya yi nazari kuma ya sani cewa yawa kashi da biyar cikin ɗari na almajiran nan ba 'yan najeriya ba ne wasu suna zuwa ne daga Nijar domin irin arzikin da Allah ya muna su moro da wannan arziki su karo da shi domin mutanen mu mutane ne da muna considering harka ta addini kuma muna tausaya mu waɗannan harka ta almajirai wasu kuma 'yan gudun hijira ne wasu daga zamfara wasu daga irin cikin nijar da saurakinsu amma dai alhamdulillah jihar sokoto ba mu cikin talauci ba mu cikin rashin ilimi duk waɗanda abubuwa da ake faɗa alhamdulillah gaskiya jihar sokoto alhamdulillah za ka ga mutanenmu na karkara manoman kankana ne manoman albasa manoman shinkafa gero dawa da saurakinsu ana noma kuma ana sayar ana wasu harkoki da saurakinsu so kusan ba inda za ka ga mu zaune ga banza ba ce mutum bai da sana'a yi ko kuma bai da wani abu na yi to duk wanda adda harka yi ko eh, ka hina kasuwanci wani hina noma wani hina kanikanci wani direba ne da saurakinsu to duk mutum wanda adda harka yi ya yi kaka iya zuwa ya nemo ya samu ya nemo ya samu ya taimaka masu baka ci hana cikin talauci amma dai yan an ce bamu da su wannan manyan yadda bamu da su na sha irin su dangote irin su aliko dangote irin su oyeto dola da saurakin su to wannan na yadda da wannan kwamishinan kasuwanci masana'antu da saka jari na jihar sokoto kenan abdullahi yusuf hausawa a zantawarsa da muhammad nasir To a fagen siyasa kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana yin afuwa da ɗage hukuncin dakatarwa da ta yi wa tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema. da takwaransa na jihar Ekiti a yau Dele da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Ayim Fayos Ayim. Tare kuma da janye umarnin da aka baiwa gwamnan jihar Benue Samuel Otom na ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa jam'iyyar ta dakatar da su ne bayan kammala zaben gwamnoni bisa zargin sun aikata abubuwan da suka saba dokokin jam'iyyar to sai dai daga bisani jam'iyyar ta ɗauki matakin baya-bayan nan ne a kokarinta na ɗinke babbar wato daɗaɗɗiyar barakar da ke addabar jam'iyyar a karkashin sabon muƙaddashin shugabanta umar damagun na zanta da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na jam'iyyar sanata umaru tsauri gani da wannan matakin jam'iyyar pdp ita ce kaɗai jam'iyyar siyasa afirka wadda ta tsaya bisa kawahunta babu canji tun da aka yi ta take take saboda haka liksin cikin gida ya kan sami jam'iyyun siyasa a kowane lokaci wannan ba sabon abu ne ba ya samu jam'iyyar pdp a lokacin da aka yi zaɓe an samu wasu 'ya'yanta da laifuka kuma an ɗaga babban sanda daga baya kuma ba a buga ba aka ɗauke don haka wancan suspension da aka yi an yi shi ne bisa zargi an duba wannan ah, dakatarwa da aka masu an ga cewa to sun ba gama bincike ba a ɗage ah, dakatarwar har sai lokacin da aka gama bincike sannan sai a cigaba da abin da ya kamata a yi. yanzu irin gwamnati mutanen mutanen da aka da wanda ka da manyan mutane ne jiga-jigai a cikin jam'iyyar PDP ba mai son ah, ya rasa mutum ko daya a cikin jam'iyya ko da karmi ne balle babba yawa kana wannan magana irin abubuwan da jam'iyyar pdp ta yi fama da shi kenan tun kafin a gudanar da zaɓe wanda mutane da dama sun yi hasashen cewa muddin ba ɗinke wannan baraka ba to ta yi jam'iyyar ta samu matsala a zaɓen da ya gabata to sai kuma gashi haka ɗin ta zo ba ka ganin ai'a kamar an makara wurin gudanar da irin wannan ɗinke baraka ɗin ta cikin gida wadda ta riga ta shafi ita wannan magana ta ita ce magana da kila wanda baya cikin tsarin zai sani ko kuma zai ɗauka haka ne amma kwama calar da aka yi a najeriya aka kira su zaɓe wannan mutum duk da ke ɗan najeriya wanda yake ko ɗan apc ne shi wanda ci zaɓe ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wancan rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp bai shahi wannan zaɓen ba wannan shine ko abin da mai mutane amma kada a alakanta waccan abin da challenges da muka samu a cikin jam'iyyar pdp da wannan zaben don zaben da aka yi ba zaɓe ba ne kwamacala ce wasu ana zargin cewa kamar wasu ana zargin saboda sun goyi bayan wani dan takara wanda ba na jam'iyyar PDP ba musamman a zaben gwamnoni watakila shi yasa kuke eh. shi yasa aka ga kamar sun yi abubuwan da suka saba ma jam'iyya idan ka dubi kasashen da suka ci gaba suna haka nan mutum yana cikin jam'iyya amma sai ya faɗi cewa dan takarar shi na jam'iyyar da jam'iyyar shi ta tsaida baya da ra'ayi da shi don haka zai bi dan takarar wata jam'iyya me yasa bai zama laifi a wasu kasashe ba sai a Najeriya irin wannan abu ya zama abin da ake kira anti ɓaci sai a hukunta mutum akan shi bayan kada kai magana ka kwatanta demokradiyyar najeriya da inda kace yanzu nan inda kace ana ana ta samu shekara ɗari uku nan ana ta samu shekara ashirin da biyar akwai ɗan siyasar jefa ƙuri'a akwai ɗan siyasar jam'iyya ɗan siyasar jefa ƙuri'a shi ne ke cewa ya zaɓi ɗan takara ɗan siyasar jam'iyya kowa aka tsaye da jam'iyyar shi ko kunan kuma zama jam'iyyar ka in dai kai zaka jefa kura baka zama jam'iyya saboda haka wanda duk ya isa wa'anda su waɗannan mutanen sun isa a ce su 'yan siyasar jam'iyya ne ba 'yan siyasar jefa kura ba don haka in sun ce sun yanke hukunci sun zaɓi wani ɗan jam'iyya da aka jam'iyyar su, to sun yi abin da ake cewa antifati antifati kuma an yi shi an san matakan da ake ɗauka a ladabtar da wanda ya shi wannan shine abin da aka yanke hukunci akai To yanzu a ƙarshe sanata akwai wani mataki da ita jam'iyyar take ɗauka domin ganin dai ta magance ire-iren waɗannan matsalolin da suka dabaibaye ta a halin yanzu. shi ne abin da ya sa aka ɗaga wancan suspension da aka yi waɗannan mutane kuma za a ci gaba da bincike kuma an naɗa kwamiti na wanda zai sasanta dukkan wasu matsaloli wa'anda suka yi laifi su ba da haƙuri wa'anda aka yi laifi su yi da su abin da aka nema gare su sanata umaru tsauri ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na jam'iyyar pdp a najeriya to kada manta ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya ziyartar shafukanmu a da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice sabon kotun kwallon kafin kasar jamhuriyar kamaru a gaban sahana ya yi wa masu taka leda na cikin kasar jamhuriyar kamaru da ranye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar kara wa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki lauko yan wasa ko guda daya daga cikin masu sana'ar taka leda na kulabin pwd na birnin baminta kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar biyu nan wanda ne yasa na yi hira da tsohon dan takalida na kasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin lumiye ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a ƙara a cikin kulub ɗin ƙasa ga da hirar tamu ta kaya. Ina tare da tsohon dan takare da a ƙasar jamhuriyar Kamaru, Abubakar Jibrin. Abubakar Jibrin barka ne. Barka ne Malam ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen ƙetare shi wani irin hada ake yi ne domin tace yan wasan kwallon kafa a ƙasar kamaru eh, a lokacin dai akwai siyasa mai kyau don duk wani tim na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a haɗa kai sannan a je a yi kwallo to yanzu ga shi a sabon kocin kasar kamaru a rubaben son hana ya yi kokari na kiran bangare bangare amma bai saka babban kulob na da ba wanda yake su ne suka ɗauki kofi na kalubale na cikin wannan shekara. Eh, to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda baminda a kamarun nan kore ke dai tsohon kulob ne kuma su suka buga uh, kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma an bai kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla yanzu kuma sai nasihar mu ta Ramadan. To assalamu alaikum wa rahmatullah sunana atahiru Ibrahim kuma shugaban kwamitin da'awa na Contemporary Local Government. Akwai bukatan masu azumi su yi tsafta. Tsafta ta kasu kashi-kashi. Akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki. Wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi tsafta ta farko. ya yi ƙoƙari ya tsarki zuciyarsa ya yi azumi saboda Allah wanda ya azumi saboda Allah shi ne zai samu lada a wajen Allah wanda ya azumi don riya don asin yana yi ko ga yana yi to ya yi babban asara saboda Allah ba zai ba shi wannan ladan ba sannan na biyu mu tsabtace abincin da za mu ci a cikin mu mu ci halat wannan shi ma tsabta ne duk abin da mutum zai ci ya ci halat ɗinsa kada ya yadda ya buɗe baki ko sahur da abin da yake haramun wannan ba daidai ba ne abin da allah ke ce matayibat ne halalat wato abin da ke halat komai rashin daɗinsa in dai halal ne to shi ne mai daɗi a wajen allah komai daɗin abu in haram ne to kabis ne wato marar daɗi ne a wajen allah don haka tsarki biyu kenan sannan na uku mu tsarkutace jikinmu kada mutum idan yana azumi ya zauna da datti cikin mutane suna kyaman shi yana wari bai goge bakinsa bai wanka da ne ake cewa mai azumi wai bai wanka da sabulu to wannan gaskiya kuskure ne mai azumi na wanka da sabulu mai kanshi har ma yana sa turare na ruwa amma ba turaren wuta ba wannan ya nuna kenan mai azumi ba a yadda ya zauna cikin kazamta ba don yana azumi don allah yana son mai tsafta mala'iku na zama da masu tsafta suna tsamin wanda ke wari kuma wanda yake bai tsaftace jikinsa sannan kuma yana jawo hankalin mata su masu tsafta a cikin abincin da suke ba mazajensu da 'ya'yansu da azamta irin na kuda da sauransu saboda gashi nan ana azumi amma kuma ana ta gudawa da yawa yara da manya suna ta amai suna ta gudawa wannan ya nuna akwai rashin tsafta saboda koda yanzu ya yawa a wannan lokaci saboda lokacin damana ne sannan kuma ina jawo hankalin 'yan kasuwa su yi sauki a cikin kasuwancin su saboda allah ya samu su albarka ina fata wannan azumi da muka dauka Allah ya samu samu shiga cikin yantattu a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato labarai a takaice Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Albin Grace ya Brax ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Tsohon ɗan wasan nakasassu na Paralympic Oscar Pistorius zai ci gaba da zama a gidan yari bayan da hukumar yin afuwa a Afirka ta kudu ta ƙi amincewa da buƙatarsa na a sake shi da wuri. Tun a shekarar 2016 ne ake tsare da Pistorius a gidan yari bisa laifin kashe budurwarsa Riba Stankamp. Masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya da baibaye ƙasar tare da cin zarafi da kuma ƙuncin rayuwa wanda ba zai ƙare ba har sai an kawo ƙarshen faɗan. Masana da ke cikin waɗanda suka yi wani nazari mai zurfi kan halin da ake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. wanda ya shafi 'yancin kare haƙƙin ɗan adam da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a jiya alhamis sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa an shirya yin jana'izar mutane shida da aka kashe a harin da aka kai a wata makaranta a wannan makon a birnin nashville a daidai lokacin da birnin da ke cikin alhinin juyayin waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kam a madadin zara fage da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.